Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo. A daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bani daga sassa daban-daban musamman a wannan mataki kyautar balindo da aka bada na shekara ta 2024 don fa tabbas wannan biki ya ja hankalin mutane wannan biki ya ɗauki ɗumi kwarai da gaske a duniyar kwallon kafa wanda tabbas abubuwa sun ɗau ɗumi, musamman a sassanin ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wanda a ƙarshe ya tabbata cewa fitaccen dan wasan kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2024 shine Rodri na ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City da kasar Spaniya za mu dubi yadda wannan biki ya gudana za mu dubi tashe-tashen hankula da aka tunkara a wannan biki kafin ya tabbata cewa wannan dan wasa ya lashe wannan kyauta kwarai da gaske a ƙarshe baki ɗaya kazalika za mu dubi bayani ga baki ɗaya abubuwan da suka faru a wannan biki na Ballon d'Or dan tabbas ba kyautar kaɗai aka bada ba za mu dubi cikakken jadawalin wane ne lashe kyautar gurzon mai horoswa na shekara ta hudu? shin wace ƙungiya ce ta fice da kuma samu nasarar lashe gwarzuwar kungiya a cikin jerin kungiyoyi da suka murzali da a shekara ta 2024 har ma da wato kyautar matashin dan wasa na shekara ta 2024 da aka bada a wannan biki na Ballon d'Or da kuma kyautar fitaccen mai tsararraga wanda kamar da ka sani ake kiran kyautar Yashin Trophy a daidai wannan lokaci zamu dubi kudin jerin bayani daga sassa daban-daban kwarai da gaske sansanin Barcelona Real Madrid da Manchester City wanda su ne suka mamaye wannan kyauta yayin da a sansanin kungiyar kwallon ta Manchester United United ta kwafari ta ƙare don tabbas mai horaswa Eric Ten Hag na ƙungiyar ƙwallon bata Manchester United ya tattara kayansa ya bar ƙungiyar bayan ya tabbata cewa an sallame shi an raba shi da aikin ƙungiyar ta Manchester United wa aka ba roƙon ƙwarya a Manchester United muna ɗauke da cikakken bayani kuma shin wani mai horus ne yanzu haka united ta taso a gaba domin ganin cewa ya dawo ya zo ya karbi kungiyar an ci gaba da fafutuka da shi a gasar ajin premier ta kasar ingila tabba za mu ga maka kowa ne ne wannan dan na ga maka ana sallaman eric da nak ba tare da bata lokaci ba shugaban mu bayan kungiyar wani gaba ta manchester united ya lalibe ne IB kawai sai ga sako dama ya riga alƙawari sakon sakonsa mai kauri ya shigo kwarai da gaske ci habawa a ci gaba da kabra ne kawai babu ba tare da ɓata lokaci ba shi yasa ka ji yau dole mu ba sansanin Manchester United kuma dai da alama gaskiya sauki ya zo min yanzu ga tunda ta na ga tafi in an kawo wanda ya san aikin sa kaga ni ma zan samu sauki kwarai bugu ba Manchester United fa su sarkin yaki manya har kira na wake shi da kansa manyan da nake cikin sa har Ismail ma daga Bauchi yana kira na wasu suna ga mu an kori ta na gudu su a cika kaji ba da da bi irin hankalinsu ya kwanta wai yanzu za su kama Manchester United hankalinsu zai kwanta za su samu nutsuwa da kwanci hankali su kan Umar fi sabilillahi wa rasuli kai lamarin United sai godiya bar dai mu gani kasan san kungiyar ne sai dai kawai an ga abin da ya je zo amma ni har yanzu yana musu kallo da gefen ido ne tukuna bari mu gani a je a dawo za mu kawo bayanai kwarai da gaske daga sansanin kungiyar kwallon gaba ta Chelsea har ma Arsenal musamman furcin mai horis da ita Mikel Arteta da kuma Liverpool yacce aka yi kungiyar take ci gaba da jan zaranta musamman wajen tare gida a gasar ajin Premier ta kasar Ingila mu ajiye United da waɗannan jerin kungiyoyi a gefe guda mu gode wa Ali Sale na kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid Barcelona kai akwai tab in ce masa Real Madrid na shiga akwai da ko an yi tashin hankali na kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid wanda tabbas sa na duka da suka yi kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid sai yau shi kuma ya samu nasarar shigowa shi da Dalha na Barcelona tabbas muna godiya 100 bisa 100 sakonni da kuka turo a wannan mataki kuma za mu ci gaba da zuba ido eh kware da gaske a sansanin Barcelona ba dole mu zuba ido saboda abubuwa suna kai ka kwarai da gaske eh za mu ci gaba biyan lamarin kuma za mu jaddada muku sosai mako amma dai kwarin gwiwa kam a kodin shi muna tattare da shi ko shakka babu saboda kuna taka rawa kuma na ganin cewa an ci gaba da ka daga sassa daban-daban mu tsinduma shalkutar hukumar kwallon kafa ta kasar faransa bikin kyautar Ballon d'Or da aka yi na shekara ta 2024 kyautar Ballon d'Or kyauta ne wanda jerin 'yan jarida daga kasashe 100 wanda suke jadawalin jerin kasashe 100 na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA suke zaba kamar yadda ka'idojin suka tabbatar abubuwan da ake bi domin ganin cewar an tantance tare da zaben shin wane ne fitaccen dan wasa da waɗannan 'yan jaridu za su jefa ƙuri'a shine rawar da dan wasan ya taka shi karan kansa da kuma guduma da ya ba sa tare da rawar da ya taka na nuna da'a a filin wasa kazalika an bayyana cewa har da jadawali ga baki ɗaya jimilla rawar da kungiya ta taka da kuma nasarar da ka cimma da kuma nasarar da kungiyar ka ta cimma ga baki ɗaya duk yana cikin wannan lissafi sai kuma rawar da dan wasa zai taka wajen ganin cewa ya nuna kwarewa da kuma da'a ya zama da cewa bai rashin kunya wa abokan karawa ko kuma mahukunta da suke tunkaran wasanni ko alƙalan wasa ko wani abu dai da'a dai ga baki ɗaya take ta mamaye wannan bangare da kuma rawar da dan wasa ya taka da rawar da ƙungiyarsa ta taka baki ɗaya mun share fage da wannan mu tsindima cikin kyautar a halin yanzu ya tabbata cewa ɗan wasan tsakiya na ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City Rodri shine mutumin da ya lashe wannan kyauta kamar yadda aka karrama shi a wannan biki da aka yi a shalkwatar hukumar ƙwallon kafa ta ƙasar Faransa wato inda a nan ne aka bada wannan kyauta na Ballon d'Or na shekara ta 2024. Duk mun ki tsammanin Vinicius Junior ne zai lashe wannan kyauta. Shi yasa aka samu tabbas ɗumi a cikin sansanin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid da tashin hankali. Saboda da yawa daga cikin mugabayan ƙungiyar an shan mace su saboda wannan bayani da ya fito na cewa ba Vini Junior bane lashe wannan kyauta. abin da zai baka mamaki shine daga lokacin da aka fara maganar kyautar Ballon d'Or a wannan shekara na 2024 zuwa ranar Litinin din da ta gabata har karfe 1 na rana a wannan lokacin dukanmu mun amince cewar Vinicius Junior shine zai lashe wannan kyauta daga karfe ɗaya majiyoyin da duk suka ka bayanin cewa tabbas wannan dan wasa Vini Junior shi lashe kyautar su suka koma suka sauya suka ce bi lashe kyautar ba kuma ba shi bane mutumin da ya lashe wannan kyauta na wato Ballon d'Or Hasani Rodri na Manchester City shine mutumin da ya lashe wannan kyauta abin ni karan kai na bani mamaki na shiga cikin tashin hankali shi yasa na tsindima bincike na bi sansanin kungiyar kwallon gaba tarihiyar mutum mallam gabas zai mai kudu ta arewa na bincika na gani na ce tabbas an samu matsala Ishaq wakilin Real Madrid a kasar Cote d'Ivoire shi fara tuntuɓa na ce wayya ne ne ce masa ina zuwa na bincika daga tabbas wannan bayani haka yake Abdullahi na Bala Special su kai dan kwanciya ne ba nace bari dan huta awa guda kawai baccin awa guda na tashi daga an kira ni sau goma sha tara kuma ba wanda kira sau biyu nambobi daban-daban mutum goma sha tara suka kira ni haka nan na ɗauki wa na dinga kira ana warware bayani na dinga kira ana warware bayani Vinicius Junior da ya tabbata cewa ba shine lashe wannan kyauta ba kwarai da gaske Rodri ya taka rawar gani a kakan da ta gabata. Rodri ya taka rawar gani a shekaran da ta gabata kwarai da gaske. Tunda an bayyana cewa lokacin da aka bi domin tantance jerin ƴan wasan da za su yi fafutukar lashe wannan kyauta shine daga watan Augustan 2023 da ta gabata zuwa watan Yulin 2024 da muke ciki yanzu. To a wannan lokaci Rodri dan wasa ne wanda ya lashe gasar cin kofin Euro. ya lashe gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila, ya lashe Super Cup na nahiyar Turai kwarai da gaske kofin gwani na gwanaye kenan ga gasar cin kofin Global Cup, ya haɗa da gwarzan fitaccen ɗan wasan gasar ta cin kofin Euro baki ɗaya, ya lashe wato kyauta da aka bada na golden ball a turanci na wannan wato club world cup da kungiyar ta manchester city ta fafata kazalika shine ɗan wasan da ya ɗauki lokaci mafi yawa ya shafe dogon lokaci ba tare da an doke shi ba a tarihin ƙwallon kafa gabaki ɗaya kamar da Banis ka tabbatar dan ɗan wasa Rodri na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City idan ka duba zaka ga cewa ya fafata wasanni 74 a wannan lokaci wanda ya kai kwanaki 475 da ya tafi ba tare da an duke ƙungiyarsa ba a duk lokacin da yake shin filin wasa wanda har ya zuwa yanzu lokaci na ƙarshe da aka duke Manchester City ya sanya mata riga shine watan fabrairu 2023 ɗan wasan da ya zama ɗan wasan tsakiya na wato bangaren tar gida kenan gurbin lamba shida da ya lashe wannan kyauta tun shekaran 1956 inda ya zarce dan wasa Luis Suarez na Barcelona a shekaran 1960 kamar yadda alƙalmar kididdiga suka tabbatar a daidai wannan lokaci a cikin sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta wato Manchester City da ma Barcelona na wannan tarihi da ya kafa ka san me wannan dan wasan na ga maka ni na ji masa daɗi, mu faro daga wannan bangaren na ji daɗi wa Rodri da ya lashe wannan kyauta ba don komi ba sai dan kwarai da gaskiya gwagwarmaya a duniyar kwallo kuma dama irin waɗannan damamakin wasu 'yan wasan sau ɗaya take zuwa musu idan sun ci shikenan an riga an wuce wajen amma kuma mu kalli kyautar ta hanyar da ya kamata a ce mun kalli wannan biki gabaki ɗaya mu faro daga matakin da ya kamata a ce mun dake mun faro a cikin sansanin Real Madrid akwai dalilin da yasa ni da kai da kowa har 'yan adawa suka amince cewar Vinicius Junior shine mutumin da zai lashe wannan kyauta kowa ya riga da ya amince da wannan saboda akwai gagarumar rawar da dan wasan ya taka a kungiyar kwallo gaba ta Madrid an yi magana rawar da dan wasa ya taka a lokuta masu muhimmanci a cikin tsare-tsaren bada wannan kyauta mu dubi gasar cin kofin zakaru musamman daga zagaye na goma sha shida lokacin da Vini Junior ya ɗaura takalminsa ya shiga cikin tawagar Real Madrid ya hau taka gani wannan an manta da shi kenan ya wuce a magana ta gaskiya an manta da wannan kenan ga baki daya wuce ka tuna karawa da Bayern Munich ka tuna wasan karshe na gasar cin kofin zakaru wasan da ya taka rawa kuma ya zira kullu a ragar kungiyar kwallo gaba ta Borussia Dortmund ka tuna jerin wasanni da Madrid ta murza a wannan lokacin gudumawar da dan wasan ya bayar a lokuta masu mahimmanci, ya taka rawa na gani in faɗa a gasar La Liga ya taka rawa kuma a ƙarshe ya tsira da wannan kofi. Bayanin shine abin da aka bayyana a cikin sansanin Real Madrid shine sun fusata musamman shugaban ƙungiyar Florentino Perez abin ya matukar ba shi haushi kwarai da gaske da ya zama da cewa Vini Junior ba shine lashe wannan kyauta ba. Shi yasa suka yanke hukuncin babu wani mutum ma daga birnin Madrid da zai ɗauki jakarsa ya dangana birnin Paris domin halastan wannan kyauta. Duk da sun shirya mutane sama da hamsin wanda Vini Junior kaɗai ma yana da mutane ashirin da ya kwaso wanda zai je a wannan biki na lashe aka Ballon d'Or da shi a birnin Paris ta kasar Faransa bayan ya karbi wannan kyauta kamar da Banis ka tabbatar a daidai wannan lokaci sun shirya jirgin su tun misalin karfe biyu eh su dangana wannan birnin na Paris domin ganin cewar sun tinkaru wannan biki kwarai da gaske to amma daga karshe an zo an gane cewar ba dan wasan bane lashe shi sa suka watsar da lamarin amma ni duk wannan bai dame ni ba fa sai da na ƙara bincike na zo na gane cewar a wasu rahotanni da suka fito an nuna cewar Vinicius Junior rashin lashe wannan kyauta na Ballon d'Or eh, da yi ba wani abu bane illa iyaka hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA ita ce take da hannu na ganin cewa an taka masa birki daga lashe wannan kyauta an bayyana cewa hukunci hukunci ne wanda aka yanke ba wai a cikin harkar kwallon kafa ba an duba abin dai a wajen kwallon kafa a ka'idan ka ji an faɗi haka ne a maganin gaskiya a ka'idan kaji an ce a dubi hukuncin a wajen kwallon kafa ka san me ni duk wannan bayanin da zuwa suka yi suka ce an fidda jidoli an jefa ƙuri'u Vinicius Junior bai samu nasarar lashe wannan jefa ƙuri'a da aka yi ba ba shi ci zaɓe ba shikenan dan dama mun san zaɓe ne ƙuri'a ake jefa kamar da na faɗa jerin 'yan jarida daga ƙasashe ɗari na farko a cikin jadawalin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA su ne suke jefa wannan ƙuri'u shine kawai abin da bayanai suka tabbatar to ka gane bayanin ai da a ce a wannan salon aka bada shi kenan kuma akwai wani jadawali da ya fito lokacin da ake wannan biki na Valentine d'Or ni abin da ma ya fi daure min kai kenan lokacin da ake kokarin kammala wannan biki na Ballon d'Or a birnin Paris da kasar Faransa akwai wani jadawali da ya fito wanda a wannan jadawalin daga jerin 'yan wasa da suka kare a mataki na biyar zuwa mataki na talatin duka 'yan wasan wannan jadawali nasa haka ya fito kai tsaye ka san a ina ka samu canji na ɗaya da na biyu kawai shikenan a nan ne kaɗai abin ya sauya kuma wannan bayani da ya nuna cewa hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai ta yi tasiri a cikin lamarin na gamaka shine abin da ya fita muna me yasa nace haka saboda me saboda ita hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai UEFA tana da nata takun saka da Florentino Perez akan wannan gasa na cin kofin Super League din akwai nasu wannan takun sakan a gefe guda da yake ajiye kuma wasu suna magana dangane da maganar wariyar launin fata wanda wannan shi yana da matukar tasiri ina gaya maka ya yi tasiri kwarai da gaske a cikin wannan lamari yaushe rabon daga gaba ya lashe kyautar Ballon ya a yaushe rabon da kaga baki ina ga tun Ronaldinho shekara nawa da suka gabata shi da wanda ya bada kyautar Ballon d'Or an asalin kasar wato menene ni kun sa dan kasar Africa na George Weah shine mutumin da ya kasance mutane kusan bi kenan bakaki da suka lashe wannan kyauta baki daya to daga su sewa a daga su sewa to kyautan an shirya ta saboda farare ne kenan a ko kuma shi ma Thierry Ondu ya fuskanci irin wannan kalubalen ba akwai shekaran da ya kamata ce Thierry Ondu ya lashe wannan kyauta ba bashi ba shi ma saboda wariyar launin fata da maganganun banza kawai da suka ci gaba da fitowa daga sansanin mutane daban-daban dangane da cewar ba shi ne mutumin da ya kamata ya lashe wannan kyauta ba akwai renin hankali a cikin wannan lamari siyasar kwallon kafa ta yi tasiri matuƙa don dama mun san akwai ta kware ku da gaske kuma da wannan magana da hukumar kwallon kafa ta nahiyar turai UEFA ta shigo da shi shi ma tasiri saboda ba sa yin Florentino Perez wanda ya kasance shugaban ƙungiyar kwallon kafa ta Real Madrid dan gasar cin kofin Super League da Florentino Perez ya shirya kaka ne abubuwa da yawa sun yi tasiri amma da na ajiye wannan bayanin kuma a gefe wannan harkar siyasa gwagwarmaya na ƙwallon kafa da su wannan takun saka da ke tsakanin bangarorin guda biyu sai na dubi lambobin jerin 'yan wasan gabaki su musamman ma shi karan kansa Rodri wanda ake ta hayaniyar ɗan wasan tsakiya ne ka ya taka rawar gani wa Manchester City ko Shekaru, ba duka mun sani ƙwallo goma sha biyar zira wa ƙasarsa ta Sifaniya da kuma ƙungiyar ta Manchester City tare da tallafin zira ƙwallaye goma sha hudu a gasar ajin Premier ta kasar Ingila, Rodri ya zira kwallo takwas, ya ba da tallafi an zira kwallo tara. Idan kai jimilla ya kama nauki na Goma sha bakwai? To a gasar La Liga, Vini Junior ya ba da tallafi an zira kwallo biyar, ya zira kwallo goma sha biyar. Nawa in kai jimilla ashirin? Kaga bambancin uku ne tsakanin su. Wannan lamba shi da yake, wannan kuma yana buga bangaren gaba ne. To me yasa ta zanye kaɗan haka? kaga anan kenan ya lashe gasar La Liga shi ba lashe gasar La Liga ya ci gasar cin kofin zakaru wannan shi kuma bai lashe gasar cin kofin zakaru ba kaga anan Vini ya zama da cewa ya hau kansa to da aka je gasar cin kofin Euro da kofa America anan kuma Rodri ya yi fice dan anan ya lashe gwarzon dan wasan gasar ya kuma samu nasarar lashe gasar gabaki daya kaga an yi 2-0 kenan anan to kaga lissafin kuma duk ya ƙara ci zama da cewa ta ƙara daurewa kuma ya zama da kamar dan wasa Rodri ya shiga gaba a cikin lamarin wannan ya taimaka wajen ganin cewa duk sun ɗabbaka shi ya kai matakin da dukkan mu ba mu yi tsammanin cewa ya kai ba kuma abin ma dai saboda Allah duk karfin Madrid a duniya da siyasar ta a ce akwai dan kwallon da ya zarci yan wasan Madrid har mutum uku ya lashe wannan kyauta abin yana bani mamaki kuma ana maganan kofi ne hal, ya lashe gasar Euro ya lashe gasar Zakaru ya lashe gasar La Liga ta kasar Spain baki da a ƙarshe da bai tsira kawai ya kare a mataki na hudu ne shikenan iyakacin abin da ya iya tsira da shi kenan wanda shi za a iya hayanin cewa ai dama shi kuma wato kava din bai lashe gwarzon dan wasa na gasar cin kofin euro ba shine bambanci sa da Rodri ka san me gabaki dai wannan abin ko hayaniya ce kawai mun su mu zauna muna wannan hayaniyar da muke kuma kasha na nan ana kan yinta kowa ya fito ya faɗi abin da yake damunsa wannan ya ci ransa ya ɓaci ibrahim Wakin da katama da kira gabaki ɗaya abin kawai ya bashi mamaki bari lawan ya fusata dangane da wannan lamari ni abun mamaki kawai yake bani ga baki ɗaya da cikin sauki ake kalmasa abubuwa a duniyar ƙwallon kafa saboda wasu 'yan dalilai wallahi tallahi wariyar launin fata siyasar ƙwallon kafa da sauransu duk ya yi tasiri a cikin harkokin nan baki ɗaya kuma idan muka kwantar da hankalinmu daga ko wannan kyautar Ballon d'Or magana ta gaskiya kawai yanzu ba ta kyautar Ballon d'Or da muka sani da wanda take dauke da wannan nagartar da ake ɗauka ana ba ɗan ƙwallo domin a karrama su bane kawai da yanzu ana bada ita ne amma fa ba wai ina faɗan haka dan ɗauke wani abu daga Rodri bane ba. a wallahi Rodri ya cancanci ya lashe wannan kyauta a koda yaushe a koda yaushe saboda rawar da ya taka gudumar da ya ba City gudumar da ya ba kasar Spaniya amma ba wa Vinicius Junior adalci bane kawai magana ta gaskiya kenan wallahi ba a masa adalci ba ko na minti guda saboda ya fuskanci kalubale daban-daban shi ma ya taka tasa rawar ya kai ga wannan mataki lamarin da kawai sai dai godiya a wannan mataki tunda cikakken jadawalin ya nuna cewa Chief Vini wato Vini Junior ya kare a mataki na biyu a cikin jerin yan wasan akwai wato Jude Bellingham na Manchester na wato Real Madrid wanda ya kare a mataki na uku a wannan jadawali sai Dani Carvajal na kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid shi ma da ya kare a mataki na wato hudu kenan a wannan jadawali akwai Ellen Brookland na Manchester City Kylian Mbappe na Real Madrid, Lautaro Martinez mataki na bakwai, Lamine Yamal mataki na takwas na Barcelona, akwai Toni Kroos na kungiyar kwallon ta Real Madrid a mataki na tara kwarai da gaske, ga Harry Kane a mataki na goma na Bayern Munich da kasar Ingila, ga Phil Foden na Manchester City a mataki na goma sha ɗaya da wato Florian Wirtz na kungiyar kwallon gaba ta kasar Jamus a mataki na biyu da Bayer Leverkusen, Dani Olmo na Barcelona da kasar Spaniya mataki na goma sha uku, akwai Ademola Lookman na Super Eagles ta Najeriya. Tabbas mun samu dan wasan da ya wakilce mu kwarai da gaske a wannan bangare na wannan biki da aka yi ka babu Ademola Lookman muna jinjina maka kwallayenka guda uku a wasan karshe na gasar cin kofin Europa tabbas sun yi tasiri. Ga Nico Williams na kungiyar kwallon gaba ta Athletic Club da kasar Spaniya Granit Xhaka na Bayelef kusan duka yana cikin wannan jadawali Federico Valverde mataki na goma sha bakwai Emiliano Martinez mai tsaron ragar ƙasar Argentina na sha takwas Martin Odegaard na Arsenal a mataki na goma sha tara hakan kudu mataki na ashirin Bukayo Saka na ashirin da ɗaya Antonio Rudiger Ruben Dias William Saliba ko fama na Manchester na wato um, Chelsea da kuma Declan Rice na Arsenal akwai Vitinha na PSG Alejandro Grimaldo na kungiyar kwallon kafa ta Bayer Leverkusen akwai Artem Dovbek na kungiyar kwallon kafa ta Girona a kakan da ta gabata akwai kuma dan wasa Matsumos na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund da kasar Jamus kafin ya wato karkare contractinsa da kungiyar ta Borussia Dortmund an dai riga anya abin da aka yi kawai dangane da wannan kyautar Ballon d'Or sai dai Allah kyauta dole magoya baya Madrid ran sai ɓaci ko shakka babu dangane da wannan biki amma dai na ga maka akwai alamomin tabbata haka dai ni na manta rabon da ba da kyautar Ballon d'Or ba tafka ba wara ba duk lokacin da aka ba da wannan kyauta wallahi sai an yi muhawara Abdul Madrid duniya duk ina kallon sa da Sane finish Harans ya baci ku har sarkin yaki na ga fito na Real Madrid duk ana ta korafi sansanin Barcelona ko biki ake ta na ga maka wallahi tallahi murna kawai suke Salisu duniya shi da kansa zai ce ya ji daɗi Ali Sala ba an kaji bayanin da ya danga Salati yana gode wa Allah saboda kawai Vinicius Junior bai lashe wannan kyauta ba to shi ma ka san ka san halinsa wai a classico an zo lokacin da suka samu wannan kalubalen shi da Gavi a cikin filin wasa yana ga masa litinin zai girgiza wannan kyauta to kaga yanzu sun hada gaba zai ce masa ya litinin din bata zo bane to kaga shi ma yana da irin wannan abubuwan ka baki da abin da sai a hankali kawai ni da na shine duk dan wasan da ya taka rawa a jinjina masa kuma a karrama shi a matakin da ya dace ba a tsaya na ta tafka muhawara ba matsalar da suke nan a kodo shi da su wannan muhawaran shine abin da suke so kawai mu zauna mai tai shine damunsu ba ba za a taɓa yin abin da gaskiya da tsoron Allah ciki ba Allah ya sauke a daidai wannan lokaci bara mu karɓi wannan saƙo a shagon Suleiman sansanin balon don dole za mu makale ma idan muka ba, akwai sauran rikicin gaba ka Ina masu neman tunnel tabbas sauki ya same ku a wannan mataki kwarai da gaske saboda idan kana buƙatar tunnel super 25 kake so ko super 30 ko super 40 kwarai da gaske sauki ya same ka a wannan mataki tunda fa tabbas akwai Suleiman wanda ya ka maka bayani kai tsaye dangane da duk wani abu da ya shafi maganin tunnel ba ma a wannan mataki ya tsaya ba duk wani abu da kake buƙata wanda ya shafi tunnel gabaki daya kamar yadda turawa suke faɗa wai pieces zaka same shi a wajen Suleiman insha Allahu akwai azil na super 25 super 30 da kuma super 40 duka a wajen suleiman insha Allah idan ka dangana za ka samu wannan abu gaba daya akwai azil na dangote a wajensa kwarai da gaske kazalika ba fa a nan bayanin nasa ya tsaya ba kwarai da gaske saboda akwai bayanai da suka shafi maganar sprint na dangote duka akwai a wajensa akwai center tunnel 25 da 30 duka insha Allah in ka dangana wurinsa za ka samu kazalika akwai copper spring. wato shi ma a wannan shagon Allah da na suleiman za ka same shi in Allah da wanda wannan copper. Osborne din tati akwai shi akwai plate na kan Azil na Super tati duka akwai a wannan bangaren Allah da akwai clip karami da babba kamar da turawa suke faɗa wai small da kuma big to akwai shi a wajen Suleiman din Allah ya da a daidai wannan lokaci kazalika a wannan wuri ma dai ba nan bayanin sai ya tsaya ba saboda tabbas duk wani abu da ya shafi maganar hop da drum duka akwai shi na super 25 da 30 akwai brass bushing wanda shi ma na super 25 da 30 akwai su a wajen Suleiman din Allah ya da idan ka dangana shagonsa za ka samu kwarai da gaske kazalika akwai drum na dangote wanda akwai inci tara akwai kuma inci bakwai insha Allah Allahu idan ka dangana zaka samu akwai bayanin da ya shafi maganan beam na Super 25 da kuma Super 30 akwai center board da kuma washa duka a wajen Suleiman a daidai wannan lokaci duk wani abu da kake bukata in dai wai harkan tuna ne ka je wajen Suleiman kawai an kulle kofa ba a ko'ina yake ba illa iyaka kawai ka dangana inamdi a Zukuwe na bypass da ke sabuwar fantika in Allah ya da kana dangana wannan yanki ko ka lalube shi a kan lambar waya sifili takwas shida hudu sifili bakwai uku bakwai biyu ko kuma sifili bakwai ɗaya bakwai shida ɗaya biyar tara takwas takwas in Allah ya da duk wani abu da ya shafi maganin tunan Suleiman ya kama sauki ka lalube shi domin ganin cewar ka samu bayani da ya shafi maganin harkar tunel cikin kwanciyar hankali da kuma biyan bukata insha Allahu. A daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara idan muka tsallake sansanin shagon Suleiman a daidai wannan lokaci a daidai lokacin da ake ci gaba da tafka muhawara dangane da fitaccen dan wasa da ya kamata ya lashe wannan kyauta na Ballon d'Or bayan Rodri ya jijjiga ta cikin kwanciyar hankali a bangaren matasan yan wasa ko babu muhawara ba ma dogon jawabi ba wanda ya ce me yasa ba wanda ya ce ba haka ba ba wanda ya nuna yatsa wa dan wasa Lamine Yamal a daidai lokacin da ya tabbata cewa shine dan wasan da ya lashe kyautar gwarzon matashin dan wasa wanda ya yi fice a shekara ta 2024 a duniyar kwallon kafa. Lamine Yamal shi aka ba kyautar kofa tufi kwarai da gaske. Ya zama na cewa ne fitaccen dan wasa na 'yan ƙasa da shekara 21 a duniyar kwallon kafa. Ya taka rawar gani a gasanni daban-daban wanda tabbas 'yan watannin da suka gabata a sansanin ƙasar Spaniya da Barcelona. Dan wasan sun kasance watannin da ba zai taɓa manta ba a rayuwarsa saboda su suka canja rayuwarsa gabaki ɗaya daidai wannan lokaci. Lamine Yamal ya zama na cewa shine dan wasa mafi karancin shekaru da ya samu nasarar lashe wannan kyauta na gwarzon matashin dan wasa wanda kamar da ka sani ya lashe gasar cin kofin Euro a daidai lokacin da ya cika shekara goma sha bakwai tare da kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar Spaniya ba ma a nan ya tsaya ba Lamine Yamal ya kasance shine dan wasa mafi karancin shekaru da ya murzale da kasar Spaniya ya zira ƙwallo mafi karancin shekaru da ya zira ƙwallo a gasar cin kofin La Liga ta kasar Spaniya mafi karancin shekaru da ya zira kwallo a gasar cin kofin Euro mafi karancin shekaru da ya murza gasar cin kofin Euro baki daya har ma ya lashe gasar duka gasar cin kofin Euro tarihi kawai ake magana da kasassa daban-daban kazalika ya zama dan wasa mafi karancin shekaru wanda a shekara goma sha bakwai da kwanaki ɗari da bakwai ya samu nasarar girgiza wannan kyauta na Copa Trophy kamar da bayanai suka tabbatar da magana ne in akwai wanda kake tunanin ya kamata a ce ya lashe fara miji? yanzu kyautar baluddo shine abin da muke hari dan in kai ta kananan yara na dama sau ɗaya ke ta to yanzu mun gama tun a sha bakwai mun jingine ta gaba kiɗa yanzu hankalin mu ya karkata akan ki kansa da aka tambaye shi yake to kar su damu bari mu gani eh bari mu gani hankalin ma kwance yake lamin ya malikan kun sani in yazo cika shi zai ci ne ba wani maganan korafi ba dogon magana ko baki ne shi ko zai ci cikin kwancen hankali wato dan yanzu gashi wanda ya kare a mataki na biyu Ada Gule ne na Real Madrid wanda ya kare a mataki na uku Kobe Meno na Manchester United ga dan wasa Savinio na Manchester City wanda duka suna cikin jadawalin kwarai da gaske ka dai gari na gaba yayi gaba ne kawai na ba sai labari idan ka iya ka huta ne ba kuma idan ka iya ka iya ne rashi da kini ba wai dan wasan ya amfani da wani tsafi ko a iyawa ne zallanta wallahi dan ga maka yaro ya iya kullu a yaro ya iya kullu dole ne kuma a gaya muku ko shakka ba saboda a karancin shekaru samalla a shekara goma sha bakwai a shekara goma sha bakwai duk ka kafa irin wannan tarihi ka ci waɗannan kofuna duk ka dan ma ya zo Barcelona suna gugur ne da in ya samu su kofuna masu nauyi a aljihunsa shine zamu bugi irji mu ce balon do kawai amma ka jira wannan kakar tun da yanzu Hansi Flick ya zo eh kwarai da gaske bari samu wasu abubuwa masu kauri a kasar Spain ma mu samu wani dan abu bai kauri ka gari kenan tun da wannan shekaran ai babu wani babban gasa in ka ci gasar zakaru kawai shikenan ka taka rawa a lokuta masu muhimmanci amma ba sai dai idan kai ba baki bane in ba ka ba za maka irin tafi ka je ka fara shafa kayan haske kai haske kawai ya ma shawara ne ni da kai muke magana kar ka bari su ce mu kwantar kawai a haka baje zuwa Allah ga maka kai har yanzu dangane da maganar kyautar Ballon don kwarai da gaske me horis da yan wasan kungiyar kwallon gaba tariyar Madrid Carlo Ancelotti duk da bai ji wannan biki ba shine mutumin da aka karrama aka bashi kyautar fitacce kuma gwarzon mai horaswa, wanda kamar da suke kiranta Johan Cruyff Trophy shi ma aka bashi na fitaccen mai horaswa na shekara ta 2024 da ta gabata dan tunda an wuce yanzu sai dai a maganan kyautar shekara ta 2025 wanda wannan biki ya kasance shine karo na da hudu a tarihin kyautar Balon d'Or baki to shine bayani a wannan mataki Johan Cruyff sunan wato wannan kyauta kyauta ce ta Johan Cruyff domin a karraba fitaccen mai horaswa Carlo Ancelotti na Real Madrid shine lashe kyautar babu wani mutumi da ya je daga sansanin Real Madrid a daidai wannan lokaci amma duk da haka sun samu kyaututtuka gashi kungiyar ta lashe fitacciyar kungiya na shekara ta 2024 baki daya bayan lashe gasar zakaru ta lashe gasar cin kofin La Liga ta kasar Spain a daidai wannan lokaci kamar da Binance ka tabbatar har ma da Super Cup duka na wato kasar Sifaniya duka wannan kungiya ta lashe kuma gashi yanzu ya tabbata cewa ita ce fitacciyar kungiya na shekara ta 2024 kamar da waɗannan bayanai suka tabbatar daga wannan sharkwata na Ballon d'Or a can kasar Faransa Kylian Mbappe na kungiyar ƙwallon gaba ta Real Madrid da suka yi kankan da dan wasa Harry Kane na kungiyar ƙwallon gaba ta Bayern eh su ne suka kankan a kyautar dan wasan da ya fi zira a shekara ta 2024 da duk sun zira 52 kamar yadda bayanai suka tabbatar to su ne suka raba wannan kyauta harikin da ya karɓi tasa Kylian Mbappe ko za a bi shi da ita ne zuwa sansanin kungiyar Ulagba ta Real Madrid domin a karrama shi a daidai wannan lokaci kamar yadda bayanai suka tabbatar a wannan shirkwata na hukumar Ulagba ta wato Ballon d'Or din kenan a gefe guda masu tsaron raga su ma an ba da kyautar su amma da naga jidolin masu tsaron raga ma ban ji mamaki ba da naga Emiliano Martinez ya sake mai da ya sake lashe wannan wato kyauta gaskiya dan ga kallo na samu ne sai lulin na Madrid ɗaya na uku sai Gianluigi Donnarumma ya na hudu sai Mike Mignon na AC Milan ya na biyar to ba abin mamaki bane bayan sai ana tafka muhawara amma a daidai wannan lokaci dangane da waɗannan bani baki da kawai kai dai an gama balin to an gama balin to shi kenan magana ya riga ya kare kai ka dakata ta je shafin bala special zuwa wannan mataki bara mu je mu na ba daga nan kuma sai mu dangana birnin Manchester ƙungiyar ƙwallon ta Manchester United Tabbas idan ka dangana shagon Bala Special Suya zaka ci nama mai daɗi kwarai da gaske sai dai idan baka je ba amma ko idan ka je kwarai da gaske za ka dawo gobe domin ganin cewar an baka irin wannan nama da ka samu mai inganci ka ci kuma ka dawo washe gari saboda a ƙara maka kwarai da gaske a shagon bala special suya akwai nama mai kuli da mara kuli duk wanda kake bukata za ka same shi domin ganin cewar ka samu wannan nama ka yi aiki da shi ta hanyar da dace a shagon bala special suya za ka samu hanta da koda wanda kwarai duk inda ka samu nama ka san cewar akwai hanta kuma akwai koda ga kuma kaza da jaja kenan in kana bukatar ta ka je wannan shago na bala special suya suya domin ganin cewar ka mallaki ka kazarka ka samu abin da kake bukata cikin kwanciyar hankali ba ba nan suka tsaya ba akwai masa akwai gurasa ka san kowa da yake bukatar nama mafi akasarin lokuta yana son masa yana son gurasa to akwai shi a wannan shago ga jijiya ga kuma gitta duka dai a cikin namomi da ake samu a wannan shago na Bala special suya cikin kwanciyar hankali za ka same shi idan har ka dangana shagon su da ke lamba bakwai aliyu turaki road a unguwar sarki a cikin jihar kaduna ka dangana wannan shago domin ganin cewar ka mallaki naman ka cikin kwanciyar hankali cikin sauki nama mai inganci ga tasiri nama mai matukar amfani wanda kwarai da gaske in ka mallaki shi gobe za ka dawo domin ganin cewar an kara maka ba ba nan suka tsaya ba akwai yaji ba in kana bukatar yaji da zaka ci naman da shi zaka iya saya a wannan shago akwai yaji wanda ka sani yaji akwai kuma yajin kuli wanda duka a wannan shago na bala special suya idan har ka je za ka same su cikin kwanciyar hankali ka kuma saya ka lalube su akan sifili takwas sifili biyu takwas hudu sifili uku shida shida takwas akwai kuma lambar su na sifili takwas sifili uku uku biyar sifili shida sifili tara sifili akwai kuma sifili bakwai sifili uku hudu uku biyu ɗaya hudu sifili ɗaya ka dangana wannan shago da ke lamba bakwai aliyu turaki road anguwar sarki a kaduna domin ganin cewar ba a barka a baya ba ko gari ka shigo ka shigo kaduna kawai ka tambaya ina ne layin Aliyu Turaki Road ka dangana a unguwar sarki ka je ka ce a baka nama a shagon Bala Special Suya insha Allahu har ni sai ka kira ni ka ce mu zo mu ci tare saboda inganci da kuma tasiri tare da daɗin wannan nama a shagon Bala Special Suya yawwa mu tsallake bayani daga wannan sansani na shagon Bala Special Suya a wannan mataki mu bar abba mu dangana sansanin kungiyar ƙwallon ta Manchester United kamar yadda na faɗa Manchester United a hukumance ta tabbatar da sallaman mai horas da 'yan wasan ta Eric Ten Hag kamar da Banes ka tabbatar daga cikin sassanin kungiyar ko shakka babu. Da tsakar rana ba na ga maka suka sallan bawan Allah nan. Ba su kyauta ba yi. Ba su kyauta ba. Kuma suna sallaman sa ya tabbata cewa sun ɗauki aikin ragamar kungiyar duka sun ba Ruud van Nistelrooy tsohon dan wasan Manchester United ya ci gaba da jan ragamar kungiyar kamar da Banes ka tabbatar. sun ba shi wannan kungiyar ne rikon kwarya kafin su gani shin wane ne za su kawo domin ganin cewa ya bai gurbin ta na contracting kan din dindindin ya ci gaba da jan ragamar kungiyar ƙwallon ta Manchester United. An bayyana cewa kungiyar ta Manchester United ta tabbatar da cewa sallaman Eric Ten Hag tabbas hukunci ne mai matukar wahala wanda ta yanke saboda ta fuskanci gwagwarmaya na ganin cewar irin guduma da ya baya kungiyar amma sun yanke wannan hukunci ne a jimilla tsakanin su mahukunta kungiyar kafin ganin cewar sun yanke hukuncin sallama mai horaswa Eric Ten Hag daga sansanin kungiyar kwallon gaba ta Manchester United Ƙungiyar ta Manchester United an bayyana cewar ta so ba wa Eric Ten Hag lokaci, ta so ta ba dama ya aiki tukuru domin inganta tawagar ƙungiyar ta Manchester United, amma bayanan sun nuna cewar mahukuntan ba su ga sakamakon da zai gamsar da su na ganin sun kara masa lokaci ko kuma rawar da 'yan wasa suke takawa wanda zai ba su lissafin cewa nan da wasu ɗan lokaci tawagar 'yan wasan Manchester United za su fahimci lissafin kuma su fara takarar gari. an bayyana cewar kakan wasa na biyu kenan a jere United tana fara kakan wasan a mataki mafi muni bata samu nasara ba ko guda a cikin jerin wasannin ta guda uku a gasar cin kofin Europa wanda duka waɗannan wasanni an yi fakin cewar kungiyar ta shiga gaba kuma ya kamata a ce. ta lashe akalla ko da wasa guda ne daga cikin waɗannan jerin wasanni an bayyana cewa babu wani uzuri a cikin sansanin Manchester United kamar da kungiyar ta tabbatar inda aka bayyana cewa sun shirya tsab domin ganin cewa sun inganta abubuwa tare da wato raba gari da wannan mai horaswa Eric Ten Hag wanda ya tabbata cewa an ɗauki jakarsa an bashi ya bar kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester United ka san me na ji daɗi a mataki na farko kenan saboda insha Allahu yanzu ayyuka za su ragu yawa ko da na dan takaitaccen lokaci ne dai muna sare duk da lamarin United yanzu kowa ne za a kawo idan dai ba Pep ba wallahi na ga maka sai dai kawai mun abin da ya faru dan ni na san tashin hankalin da muka gani a United shekaru ka san yanzu shekara goma sha ɗaya mai wannan shine sabon mai wannan tanak shine mai horoswa na tara da ya horar da kungiyar yanzu gashi za a kawo na goma a shekara goma sha ɗaya to kaga bayanin kowanne daga cikin su baya fin shekara ɗaya da wata biyu kenan ake sallama sa daga aiki a cikin sansanin Manchester United in kada da masu horos na wucin gadi da suka aiki a kungiyar kina yawa amma kuma idan ka kalli bayanin tintin tintin ya kamata a ci sallan mutumin nan maganar gaskiya kenan da a ce sun sallame shi a lokacin da ya kamata su sallame shi duk da yanzu ba ma wannan magana saboda hutun wasannin kasashe na watan da ya gabata shi ne kamata a ce ko na wannan watan satumba shi ne kamata a ce sun kore shi yanzu mai horoswa na gaskiya kama aiki shi sa tintini kamar da nake faɗa sa alex ba shi bane matsala Ferguson ba shi bane damuwan ta na ne shi ne mutumin da ya kamata a kora an sai ana ta jinkiri ana ta jinkiri ana ta jinkiri ana ta jinkiri gwagwarmaya na yau daban na yau daban na gobe daban tashin hankali na yau daban na gobe daban takaicin yau daban na gobe daban wanda ya sa da yawa daga cikin magaba kungiyar duk sun gudu ina ga maka wanda har da Idris na Manchester United sai da kira ne ce to yanzu sun dawo na ce to fa ka ji gaba Manchester United billahi sun yi barin damammaki a wasanni daban-daban ga maganar raunukan yan wasa duka kai kaɗai Eric Tana saboda Allah ne sallaman ka dama lokaci ne mun sani na san yanzu ga Ahmad na tashin hajiya na Manchester United din ma fito tunda na manta rabon da manya daga waya kira ne ya kira ni ba ka san abubuwa sun inganta a cikin na tunda billahi ladi ta ba su inganta ba babu abin da zai sa kira ne ya sani saboda ya san zan masa tsiya wallahi da gaya maka amma maganan a wannan mataki shine ka gane yanzu da aka sallame shi to wane ne za a kawo tunda duk mun riga mun sani kuma mun amince da wannan hukunci da na da tanki tunda da dadewa wanda ko da kana son ta na ko baka son ta na mun sani a kwanakin da suka gabata ka fuskanci takaici daga sassa daban-daban dangane da rawar da kungiyar ta Manchester United take takawa kwarai da gaske to yanzu kan ya tafi an riga an kulle shafin sa duk yaban da ya fuskanta a baya lokacin da ya zo Manchester United an rufe wannan shafi duka gwagwarmayar da kungiyar ta duka a gasar ajin Premier da sauran gasanni yanzu duk an kammala an ajiye shi a gefe to menene abu na gaba da Manchester United take kokarin yi a halin yanzu ba zan ga muku ba bara mu je shagon ana ruwa Habal Milisin mura, in mun dawo sai mu dora dan akwai bayani gaskiya maganar sabon mai zuwa ba ka jira kawai ka ji dan akwai bayani shagon ana ruwa Habal Milisin Mira mu karɓi wannan sabo mu tsallake waɗannan bayanai daga shagon ana ruwa Hamal Mezin ko shakka babu makali a sansanin Manchester United wanda na san fa shugaban magoya baya IB kwarai da gaskiya baza kunnuwan sai yana sauraron bayanai dangane da ƙungiyar kwallon ta Manchester United din a wannan mataki ko shakka babu To yanzu bayanai rahotanni daga majiyoyi masu tushe sassa daban-daban sun tabbatar da cewar Manchester United tana aiki tukuru domin ganin cewar ta ɗauki Ruben Amorim mai horus da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Sporting Lisbon ya zo ya kama aikin ba a cikin ƙungiyar ta Manchester United. An bayyana cewa yana da yarjejeniyar kuɗin fansa a cikin sa euro miliyan goma wanda united ta shirya tsab domin ta biya wannan kuɗin fansa da kuma ɗauko wannan mai horaswa mai shekara talatin da tara, wanda ruben amorim an bayyana cewar mai horaswa ɗan ƙasar ƙasar portugal kofarsa a buɗe take baki ɗaya domin ya zo karɓa aikin horas da 'yan wasan manchester united da kuma yunkuri na ganin shin ta ya za a iya shawo kan matsalolin ƙungiyar ta manchester united to kaji ba amarin da mun ji su Pep Guardiola sun jinjina masa in kwanakin da suka gabata wanda City ma ta yi yunkuri na ganin ta kawo shi saboda Hugo Viviana wanda shine ake tunanin zai karbi aikin da Tixi Begarestion zai bari a cikin sassanin Manchester City to yanzu kashi United ta yi yunkuri ta kuma riga City duba lamarin ta kuma yi yunkuri na ganin cewa ta kashi a wannan mataki saboda bayanan da muke dauke da su a daidai wannan lokaci sun tabbatar da cewa Ruben Amorim ma so yake ya dangana Manchester United yanzu yanzu yanzu yanzu yake so ya karɓi wannan aiki ba tare da ɓata lokaci ba baya sanya matsin lamba a gaban mutane akan mahukunta a sansanin kungiyar ƙwallon gaba ta Sporting Lisbon amma a cikin kungiyar duk da yana musu biyayya yana karrama su amma ya bayyana musu cewa tabbas yana san dangana birnin Manchester ne yanzu yanzu an bayyana cewa shi mai horoswa ne wanda halin yanzu zai jira wannan kungiyoyi guda biyu su samu fita wa kansu kuma Sporting Lisbon tana so ta samu mai horoswa da zai mai gurbinsa kafin ya tafi dangana wato birnin Manchester ya kama aikin horis da 'yan wasan kungiyar wallaka bata Manchester United din a wannan mataki ko shakka babu wani labari ne mai kyau shi ma Ruben Amorim din na gamsu cewar eh mai horuswa ne mai nagarta tun da dan kalli bani a kansa da dan yi dube dube na nima dai sama sama na gani shin menene mai horuswan yayi dan shi kakarsa ta farko gaskiya ya dawo da kungiyar ƙwallon gaba ta Sporting Lisbon matakin lashe gasar cin kofin league na ƙasar Portugal bayan shekara goma sha tara bayan ya lashe wannan kofi na league na cikin gida ya kuma samu nasarar girgiza ɗaya daga cikin ƙananan kofuna a wannan ƙasa ta Portugal kakan wasan 2021 zuwa 2022 ya karkare a mataki na biyu a gasar cin kofin league na kasar a daidai wannan lokaci kuma ya lashe karamin kofi na cikin gida kamar da Binance Kaduna kakan 2022 zuwa 2023 ya karkare a mataki na hudu wanda ƙungiyar bata gamsar ba ko shakka babu amma sun mai da martani ta hanyar da ya dace yayin da a kakar 2023 zuwa 2024 kakar da ta gabata kenan ƙungiyarsa ta lashe gasar cin kofin league na cikin gida kai tsaye a wannan kakar da muke magana da kai yanzu haka Ruben Amorim ƙungiyarsa tana saman teburi a gasar cin kofin league na ƙasar Portugal kuma a wannan mataki wasannin ta tara da fafata duka ta lashe su Ruben Amorim ƙungiyarsa ta zara kwallaye 30 a wannan kakar a cikin jerin wasannin da na cikin gida inda bi kacal aka zira ƙungiyar wannan tarihi ne mai kyau abu ne mai kyau da kowa zai maraba da shi a cikin wannan mai horuswa zai dangana kungiyar ko shakka abu amma matsalar shine shin yan wasan da ta ga kawo wannan mai horuswa zai ci gaba da aiki da su kuma za su bashi abin da yake bukata shine abin da ba mu sani ba dan Tanaga ya ce fa ne matuka a kasuwar mu sun yi yan wasa da ta gabata kaga wannan maganar guje-guje da suke korafi yan wasan babu mai horuswa da zaka buga kullo baka gudu ba dole ne sai ka sa jiki amma yan wasan duk in ka dube su zaka ga akwai matsala amma matsalar shine ko baka isa ka sallami yan wasa ba kuma su ne suka sallame wannan mai horo ma duk da ba za mu ɗora alhakin sallaman ta na akan wasa guda kaɗai fa wannan karawa da West Ham United ne amma wannan shine hukuncin da wannan wasan shine abin da yasa aka gaggauta yanke wannan hukunci na sallamar da mai so Eric Ten Hag da Manchester United yanzu kan ta faru ta kare shi ma Ruben Amorim dai a gama jinjina masa a gama yaba masa a gama duka dukkanin da za ya zo gasar ajin Premier ta kasar Ingila tukuna magani ni shi yasa ba na son ma an wani bayani dangane da abin da ya a Sporting Lisbon wannan duk bai dami ni ba ya dai zo tukuna ka gane dan ita gasar ajin premier tana da hatsari wallahi tana da matukar hadari ko shakka babu hadarin ta yayi yawa ma ga maka wallahi hadarin ta yana da mugun yawa yanzu ka zo sai ka ga ciwar kaman baka iya komai ba tanak din nan amma yayi maka ka tuna Ajax din lokacin da suke warware mutane a gasar cin kofin zakaru. ka tambayi Madrid din ƙarya nake kai kowa a wannan kaka Tottenham ne kadai suka samu nasarar taka musu biki wallahi tallahi amma kalle shi yanzu yanda ya wulakanta ya bar Manchester United din ana uwa ka ubanka ya to yanzu ga Ruben Amorim shi ma mu gama jin yabon da za a masa mu gama jin jinjina gasar ajin Premier daban ne ka zo tukuna mu gani a wannan mataki ko shakka babu kai mu tsallake nan bayanai daga sansanin Manchester United Allah, ka san yau bidiyon yau fa ta ɗauki ɗumi dan tun a kyautar balin domin ka karar da lokaci gaba ɗaya. A sassanin ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal a daidai wannan lokaci bayanai sun tabbatar da cewar Mikel Arteta mai horoswa ne wanda ya bada ba'asi saboda yanzu haka ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal tana bayani a teburin gasar ajin Premier tana baya kuma akwai tazarar maki biyar tsakaninta da kungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City wanda take saman teburin wannan gasa. Mikel Arteta ya bayyana cewa a wannan mataki kowane mai horaswa ba zai so kungiyarsa ta shiga wannan mataki ba zai so kungiyarsa ne zama da cewa ita take jan ragamar teburi na gasar ajin Premier da wannan tazara na maki biyar amma da ya bayyana cewa za su ga abin da za su yi. Ya ce har yanzu da ransu ba su mutu ba tukuna. eh kungiyar kuma tana son lashe wannan kofi kuma ya bayyana cewa a kowane rana yana jin wannan abin tattare da 'yan wasan kungiyar kwallo gaba ta Arsenal to masu rauni su murmure tukuna a teta e muna buƙatar masu rauni su murmure ko dan su mubarak bana masu rauni su dawo muna buƙatar wannan kofi na gasar ajin premier an kuka ci wannan kofin ba ni kaɗai ku ba shugaban mu ba. barista wanda yanzu ya koma amurka ya gudu a najeriya bar mu dan ya ga najeriya mu ya hankali wallahi najeriya sai mu wallahi tallahi Yau in kuka ci wannan firin ba kan ku kai ba har da sosai ma kuwa ku dage dai eh, ku saka yana nan mu dage Martinelli ka dinga zira kullu da annabi ka daina barin daman maki shine abin da muke so ka zira kullu tunda alhakin zira kullun ya kare akan su bi ne eh sosai Bukayo Saka da shi da Martinelli ba su ne suke samun daman maki kwarai da gaske Saka yana amfani da nasa amma Martinelli shirmin sa kawai ki billahi ne da Allah sauki kawai ina ga maka amma dai ku dage eh Isa mai faci dole duwan nabi a dage sosai damuwa na na. kwarai ko da gaske ya eh, din ma mutanen Taraba wanda yake ran da dangane da kyautar Balindo a nan daura kafa da kyau mu je zuwa dala da mu da Sid Muktar ya ne da Allah ku farfado Kabir direban Trila da Allah ka dauki trilan kan nan ka kwashi yan kwallon in ba za su iya ba ka nuna musu yadda abin zai yi ka kai su inda dace ko su taka mana rawa a wasanni shine abin da muke so a wannan mataki kai wannan mutumin wanda ya saka Arsenal suka zama mayu a bugun kusurwa da bugun tazara a saro kwallo a dasa ta da ka kamar da Mikel Merino yi Nicholas Jova ya cika shekara 43 ai dole ne mu gaya musu saboda wannan mutumi ya yi tasiri kwarai da gaske a cikin sassanin Arsenal lamijin tasiri makwa kasan kwallon suka ci daga kan da ta gabata zuwa yanzu a bugun kusurwa babu magana bugun daga kai sai mai tsaron gida bugun kusurwa da bugun tazara kullu 27 ha ba mallam dole mu jinjina masa muna taya kamar na eh kwarai da gaske Nicholas Juva mai horas ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal na bugun kusurwa da bugun takara ko shakka babu. A sassanin Liverpool idan muka karkare kwa bayanai sun tabbatar da cewa ƙungiyar ta Liverpool a wannan mataki a nahiyar Turai baki ɗaya. Ƙungiyar ƙwallon gaba ta Liverpool ƙungiya ce wanda a mataki na biyu take a rashin zira mata ƙwallaye da dama kamar yadda bayanai suka tabbatar. arbi Leipzig ne aka zira mata mafi karancin ƙwallaye, ƙwallo uku. Liverpool an zira mata biyar, Union Berlin biyar, Napoli biyar, Juventus biyar, Monaco shida da kuma ƙungiyar ƙwallon gaba ta Lens wanda ita ma an zana mata kwalla shida wannan tarihi ne mai kyau tawagar ɗan wasan baya ke lashe maka gasanni ɗan wasan gaba ke lashe wasanni bayanin kenan in suka ci gaba da tafiya haka za su yi dokon tafiya amma ba da irin wannan shirmin da suke buga da dalibi su dage su kwallo kawai shine abin da nake so a wannan mataki ba tsaya suna ta wani menene menene eh, Jamil bi Adam yanzu yana ta kaza da kaza da shi da wane ne sunansa eh, Alkasim na Liverpool din da Abba mu ba kawai ku ci wasa kuma ba maganar cin wasa ba da daki mutane su san cin ruwa ba sa an kwando ba ne shine abin da muke so amma dai za mu zuba ido kan lamarin mu gani da duk sai cikai a wannan mataki na ka karshen wannan tattauna kada ka manta kai subscribe a wannan channel domin ci gaba da karɓar su han bayanai ko na kake a faɗin duniya a kodayaushe muna godiya da gudunmawar karɓi sarari sai anjima